a daidai lokacin da kasashen duniya ke kokarin samar da mafita ga rikicin siyasar da ake fama da shi a jamhuriyar Nijar. jagoran sojojin da suka kwaci mulki a kasar janar abdurrahman ciyani ya ce yana fatan shimfida tsarin rikon kwariya da bai gaza shekaru uku ba janar chadi ya sanar da hakan ne a daren asabar da ta gabata jim kaɗan bayan ganawa da tawakar ƙungiyar ecowas da kuma ta majalisar ɗinkin duniya a birnin yamai inda ya kara da cewa zai shirya wani babban taro domin jin ra'ayoyin kowane bangare na al'ummar ƙasar a cikin wata ɗaya abdulkarim ibrahim shekal ya zanta da alhaji hassan gimba marubuci kuma mai bin diddigin siyasar kasashen afirka domin jin yadda ya kamata duniya ta tunkari wannan batu na jamhuriyar nijar to alhaji hassan gimba marubuci kuma ma manazarci a tarayyar Najeriya. Ya kake kallon wannan takun saka tsakanin sojojin da kuma kasashen duniya? Na farko duk wani juyin mulki wanda ake kira ku in ya samu awa ashirin da hudu to ta zaune. Wannan na Nijar ta zaune. Mutanen da sun yi nade-nade sun kawo wani daga bankin raya Afirka ya zo musu prime minister sun nada wannan sun nada wancan ai gwamnati ta riga ta zauna. tun farkon fari ba bi abun yadda ya kamata a bi ba abun bahaushe ke cewa an yi barci ko an makara dan zaki ya girma yanzu sai dai a lallaba su a samu zaman lafiya ba cikin wannan yanayin na neman zaman lafiyar aka tura kungiyar kasashen yammacin afirka ta tura tawaga domin ganawa da sojojin a daidai lokacin da ake neman sulhu kuma suke furta irin waɗannan kalamai eh, wannan daidai ne za su furta ai gwamnatin su ta riga ta zauna gwamnati ne yanzu mai ci kawai dai za a yi a dawo da harka kaban na kullum in ba haka ban haki za ci gaba da takunkumi sai dai yan kasa din su wahala manyan gwamnati ba a shafan su amma ita kamar kungiyar kasashen yankin yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai dai yawo da kuma majalisar ɗinkin duniya dukkaninsu suna kira ga sojojin ne na a samu maslaha ka ganin cewa kasashen duniya suna da kyakkyawan manufa ga Nijar? babu wanda zai ce babu kyakkyawan manufa amma kuma 'yan ƙasar ne suka ce ga abun da muke so a lallaba kada jama'a su wahala kada bayan Allah su gayyara shine kawai abin da za a yi to a yau ana wannan yunkuri na sulhuntawa shi kuma jagoran sojojin na cewa ya ma fara tsara batun kafa gwamnatin rikon kwarya wadda za ta share shekaru uku kan karagar mulki shekaru uku a mulkin soja ah, eh, shekaru uku a mulkin soja ai kamar kwana uku ne a nan afirka ba mu ga inda ah, gwamnatocin soja suka yi shekaru ba ko a yi ta iko in ko da yawa akwai wayanda su yi shekaru ashirin wasu su yi shekaru talatin su kome za ka ce musu sai dai fa lallaba in ba yaƙi za a yi ba ka ambaci kalmar yaƙi wanda dama kungiyar ecowas ta ce ana kan tsara shi to in shi yaƙi za ka tashi kamar tafiya ne kai ne da ya ta mun baka san ƙarshen ta ba haka yaƙi idan ka fara ta baka san da zai kare ba yanzu alal misali najeriya in ta ce za ta yi yaƙi mu kanmu fa muna cikin matsalan tsaro su idan muka je muka buɗe wani faka kafa na yaki wayanda a kudu da suke neman bantarewa a arewa maso gabar da suke neman suma bantarewa wai suna jihadi a nan eh, yamma arewacin najeriya yamma wayanda suke garkuwa da mutane su ma kansu yan bukwaran ne suna neman ballewa to da wanne za mu ci idan muka kai to hankalin mu muka je muna yaƙi shikenan wai ka bar baya da eh, kamar kai kana tafiya da bayan ka kuma wuta ne ke cinka to daga karshe yawa daga karshe alhaji hassan gimba idan ana son a samu maslaha game da wannan hali da ake ciki idan ana buƙatar dawo da tsarin demokaradiyya a gaggauce a niger ba tare da kuma an kai ruwa rana ba ya za a yi sai a tafi da su wannan mutanen gwamnatin wa'inda yanzu suke kai to tattarawa tsakanin abdulkarim ibrahim shikal da eh, alhaji hassan gimbaki na